tu'ammuli da miyagun kwayoyi matsala ce da ta jima tana damar da 'yan najeriya musamman yadda ake ganinta a zaman ɗaya daga cikin abubuwan da ke ruruta da yawa daga cikin matsalolin da ke yi wa ƙasar tarnaƙi wasu jama'a na ganin ko matsalar nan ta rashin tsaro da ta gagari magani shan miyagun kwayoyi ya yi tasirin gaske wajen zaburar da ita baya ga sauran matsalolin da ɗabi'ar ke haifarwa abubakar mai lato ydo yana cikin 'yan rajin wanzar da zaman lafiya da walwala a najeriya kau da tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba su fyaɗe din nan kisa din nan ƙona mutane yan bindigan nan mafi yawancin su ko kuɗin fansa za su karɓa sai sun ce a samu musu ƙwayoyi a ciki wanda kaga ta nan ne suke sha har su ga ba su da imani ba su da tunanin su kala mutum sai su kashe mutum ko su kona mutum kai ka san ba aiki hankali ba ne a ga an kona mutane an yi wa wasu yankan rago wani abu da kan iya daura kan jama'a shine irin yadda matsalar ke ci gaba da wanzuwa kuma gashi mahukunta na bakin aiki na dakile aikata ayyukan da har kididdiga ta nuna yawaitar samun masu ɗabi'ar. Misbahu Idris shine kumandan yanki na hukumar yaƙi da sha da miyagun ƙwayoyi mai kula da jihohin sokoto kebbi da zamfara bureau of statistics ne ko kuma unodc suka ba da bayanin cewa a najeriya an samu kamar kashi goma sha hudu da uku wanda suke suna ta'amali da miyagun kwayoyi wannan ma fa ba a hada da giya ba kenan to in an hada da giya ka san abin zai yawa zai fi haka ko ba haka ba in ka ɗauki population din najeriya za ka cewa fiye da miliyan goma sha biyar kenan suna shan kaga wannan abu ne wanda ba za a yarda da shi ba ya ci gaba saboda mai yawancin kasashen duniya ba sa samun wannan kididdigar kuma mutum dubu goma sha biyu wanda aka kama su da ɗari uku da shida kuma wanda aka kai su gaban kuliya sun fi dubu ɗaya da ɗari hudu wani abu da ke baiwa jama'a mamaki shine da matsalar ta kici ta cinyewa duk da wannan kokarin da hukuma ta ce tana yi za a ga wai an kamo wanda kasha amma ba a kamo wanda shi kasashe ta ba ga sun har cikin gari cikin ungoyo ne sai an ce wani gidan ana sai da gidan sai da kaya na ana sai da daga na ana sai da mi amma kuma suna nan shekara shekaru suna yi kuma an sani ko da an kama su kwana guda sai ka san kuma rawa idan muka diba akan ita hukuma hukuma ita yan kadiba ayyukan ta tana yin bisa ga wani bangare na daban ba ta kokarin ta hana shigo da su sai dai kila idan dai ka mai shan kwaya ta yaso kwaya sai su kan mai amma ga inda tushe yake to ko me hukuma za ta ce akan wannan batun misbahu idris ya bayyana cewa to ai daman kasan shi shi dan adam ba za ka ringa zama da shi a ɗakinsa ba kana kwanciya da shi ba zai ba ko da ɗanka ne in ka tafi ya fita sai sannan ya dawo kuma baka san abin da ya ba saboda ka idan mutum an kama shi an masa hukunci ya gama hukuncinsa ya dawo ya koma za mu sake kama shi watakila da hukuncin na da tsanani kila da zai sake ai akwai wayan ba hukuncin abin da zai hana su sai da miyagun kwayoyi shine ka kashe su kawai fatar mafi yawan yan Najeriya dai bata wuce samun nasarar kawar da duk abubuwan da kan iya tarnaƙi ga ci gaban ƙasa ba ta yadda lamura za su gudana cikin sauƙi da walwala kuma hakan ne ake rasawa a ƙasar da wasu ke ganin lokaci yayi da ya kamata jama'a su bada tasu gudunmuwa domin a gudu tare a tsira tare muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya